littafi a makabarta aka haife ni rubutawa Nabila Rabi'u Zango Nabilat Lady karantawa bin Hamza wato dan Hamza littafi na hudu har ila yau godiya da yabo ta tabbata ga buwaye gagar misali sarki mai zamani wadda da ikonsa da yardansa da amincewarsa ne ya bani dama kuma ya ara min lokaci a cikin nasa nake kawo muku wannan ɗan labari salati tsira da aminci ta tabbata ga fiyayye mai ceto ranar tsayuwa abban zara da ahalinsa da mafiyansa baki ɗaya har izuwa ranar alkyama ba tare da bata lokaci ba nake cewa a littafi da ya gabata littafi na uku kun ji inda muka kwana yanzu a littafi na hudu za mu ci gaba daga nan amma kafin nan wannan littafi na a makabarta aka haife ni na ba da shi sadaukarwa tukuici kuma ga matata humaira inda kuma yake kyauta ne a gare ku masoya masu sauraro zan yi amfani da wannan dama wajen isar da saƙon gaisuwa na a gare ku da kuma godiya da zinzina da fatan alkhairi masu min kira a waya da kuma masu yi min sako da masu yi min addu'o'i kana kuma masu ziyara ta kanas na gode ina fata kuma duk wanda ya saurari littafin da nake karantawa sakon gaisuwan shi ya isa gare shi ba tare da ɓata lokaci ba za mu wuce cikin labarin a makabarta aka haife ni littafi na hudu in Hamza ke cewa ai sauraro lafiya ina jin ka yarima faɗa min ka san dai babu abin da ba zan iya yi maka ba saboda farin cikin ka shiru yayi yana so su kai Haisam ne yace anti wallahi maganan gaskiya Beauty yake so tunda nake da Arif ban taba jin yayi maganar wata ƴa mace ba amma a ranar da ya fara haduwa da Beauty bai da magana sai tata kuma tun lokacin ne na fahimci ya fada soyayyarta amma sanin halin iyayen shi ne yasa kika ga wai yayi shiru zakariya ta ce, Safiya na jima da sanin hakan. Abin da dai kawai nake so ku sani shine idan har kana son ‘yar baba to dole za ka ɓoye wannan sirrin wa iyayenka. Har sai zuwa lokacin da ya kamata, ba na so a zo a ta da hankali. Ba na son tashin hankali, ba na son abin da zai zo ya sanadiyar rushewar zumunci. Arif ya ce, Anti, akwai zumunci tsakaninki da su abba ne? Saurin girgiza kai ta ta ce, Ba haka nake nufi ba, Arif, kai dai ka yi abin da na ce maka kawai. ka nuna musu kana nema kuma nan da ƙanƙanin lokaci abin zai zo ƙarshe to alhamdulillah idan ba na manta ba a cikin littafi na uku inda muka kwana kenan a halin yanzu a littafi na hudun ma za mu ci gaba daga nan da yardan Allah babi na ɗaya littafin a makabarta aka haife ni littafin Nabilat Rabi'u Zango Lady Arif ya ce amma anti ya naga kamar beauty ba ta kasance irin mutanen Najeriya ba a gaskiya kyawunta ya wuce misali. Ta rasa me za ta ce mishi ne sai ta ce ka dangin mamanta ba 'yan Najeriya ba ne buzaye ne Arif ya ce haba shi ya sa mana. amma haka aka haife ta ba ta ji ne anti, to me yasa ba za a kai ta asibiti ba jakadiya ta ce ka yi gaskiya za a kai ta kuma kar ka yi yunkurin haka ba na so ka ce za ka kai ta yanzu saboda in lokaci ya yi za ka kai ta ni ma ina ji a jikina za ta warke haisan ya ce mun gode allah ya biya ki ta ce amin tashi ya ce to bari in zai in ba ta haƙuri ta ce a'a na san yanzu ta yi bacci ka bar ta an jima sai ka dawo haisan ya ce malam mu je akwai inda nake so mu je sallama suka yi mata suka fita ajiyar zuciya kawai ta ta ce Allah ka tona asirin mutanen da suka yi wannan abin kowa ya huta na san gimbiya za ta fi kowa farin ciki da zaɓin da ya rima yayi sai dai kuma ina tsoron zuwan Aiman kada rigima ya tashi na san duk yadda gimbiya take son fulani to bai kai ga yar uwarta ba tashi ce ta shige cikin ɗakin zama ta ta ƙura mata idanu tana tana kwance tana bacci ta ce tabbas wahala tana wa mutum kamar ne na yi mamakin yadda ban gane ki tun farko ba amma ba abin mamaki ba ne saboda irin wuyar da kika sha na shekara goma sha takwas ba zai sa na iya gane ki fita ɗaya ba ta nufi ɗakin beauty jawo ta ta yi tare da faɗin haba yar leleta ki yi haƙuri mana ai ya ce zai dawo an anjima ba ki so ya dawo ne kai ta girgiza tana turo baki dariya jakadiya ta ta ce kenan tashi tashi mu wata magana mai amfani tashi ta yi ta zauna tare da ɗora kanta bisa ka kafaɗar jakadiya ta yi murmushi ta ce sarkin san jiki kin san me nake so in faɗa miki to daga yau bana so na ƙara ganin in yarima ya zo kina hawa jikin shi ko hannun shi bana so ki taɓa kin san na faɗa miki babu kyau ki taɓa namijin da da ba a muku aure da shi ba ko don haka yanzu ya ce in faɗa miki yana son ki kuma zai aure ki to kin ga duk macen da aka ce ana so to ba za a bari saurayi ya rika taba ta ba har sai an musu aure kin ji ko ta daga kai tana rufe fuska jakadiya ta ce baki san shi ne da sauri ta mata alamun a jariya jakadiya ta ta ce kamar gaske ke da baki san so ba to in kina san shi idan ya zo ki rika zama a nesa da shi kin ji ta daga mata kai jakadiya ta ce wato ta shi ki ɗauko littafin fikihun ki mu ci gaba da karatunmu mu shiru-shiru a gefe guda sarkin fada yayi yana ta jiran bayanin zakariya karema har sai da ta gama yayi dariya ya ce lallai wato ni ne ma kayan marmari amma kin haɗu kamar na sani ina zuwa kenan yanzu ni ne ma kayan marmari lallai kuwa ina zuwa kamar na sani ina zuwa na ce mata sauri nake ita kuma gimbiya dan don kawai ta samu an ce a gaishe ta shine za ta faɗa mai haka to wallahi tun da yawuna ya tsinke a kanta ko ta halin yaya sai na sha romonta jakadiya ta ce baka da dama wato duk matan sarki sai ka more su kenan ka more abinka ya ce mu je dai zuwa kawai washe gari tun da safe aka shigar da sarki hashim ɗakin gashi inda sabon likita ya fito da kayan aikin shi masu nagarta ya fara mishi aiki da su sarki kasim da waziri addu'a suke allah ya sa a dace ya kare mata ya sallama ta shigo falon bayan ta mika gaisuwarta da tambayar mai jiki ta ce ɗazu na ga wani bature shine na ce ko bako muka yi ne waziri ya ce abokin sarki ne ta ce ayya na ce mai martaba ko wanka ake mishi Waziri ya ce, da Allah ki fita ko ma menene idan aka gama za a kira ki. Tashi ta ta ce, to to to a fito lafiya. Da harara ya ƙara mata a ran shi yana faɗin tabbas abin da zuciyata take faɗa mini a kanki. Ya fara zama gaskiya, amma mu je zuwa na san lokaci na zuwa. Sarki ya ce, me yasa baka faɗa mata gaskiya ba, ka san duk gidan nan babu wadda ya yake so kamar ta. yanda muka ɗauke ta kamar uwa take gare mu da mun daɗe da ita waziri ya cike da takaici ya ce na sani ba na son yawan magana ne ka san addu'a muke shi yasa na ce mata haka kar ta katse mu kallon shi sarki ya ba dan ya yarda da abin da ya faɗa ba sarkin fada kuma a gefe yana zaune a ɗakin shi hannun shi rike da wani abu yana kallo yana murmushi ya ce gidan sarauta babu gaskiya na san wata rana dole asirin mu zai tono a kullum idan idan bayi suka haɗa kai da 'yan sarauta to ƙarshen su ne ƙarshe dai su ne mashawuya a rayuwa na san mu mun fi bayi matsayi amma kuma gaskantar da mu da gimbiya take yi da ɗaukar mu da take a gidan nan to abin da yawa ranar tonon asiri a ranar za za mu sha rana dariya ya ya mai da abin nan cikin jikar shi yana faɗi wai sarkin fada ko dai sarkin tsiya wata dariyar ya kuma yi ya ce ina tsoron kaina a gefe guda kuwa sai da Aiman ta kwana ɗaya da zuwa sannan suka haɗu da Arif. Ya fito da yammacin wani rana cikin shirin fita. A falo ya gansu, Arif ya ce kai momi, yaushe Aiman ta zo ban sani ba, murmushi ta ta ce kana gurin Haisam. Sanda ka dawo kuma ta yi bacci to da safe ka fita aiki ba ta tashi ba. Dama cewa ne za ka ganta da ka. dariya kawai ya zauna tare da faɗin mutanen Misira ta ce ya Arif ina kwana ce lafiya lau, kin zo lafiya? ya mutan gidan ta ce lafiya suna gaishe ka ya ce to ina tsaraba ta tana nan ya ce yawa bari in je haisam yana jira na idan na dawo zan karɓa momi ta ce ina za ku je ya ce allah sarki momi za mu fita ne kawai za mu je zaga gari ne to me zai hana zaga gari ku fita tare ya ce haka ne ba to taso mu je ki ga birni dariya ta yi ta ce wani irin birni kuma fita suka yi suna faɗin to mu sai mun dawo da kallon sha'awa ta biyu su tana murmushi tare da faɗin Allah ka sa su haɗa kansu tare suka zero bakin motar da Haisam yake tsaye yana jiran su idanun Haisam ya ƙare wa Aiman kallo inda take dariya ita da Arif gaba ɗaya ta gama tafiya da shi zuwa gaban Arif ya ce hakuri ga wadda ta tsaye da ni na sai lokacin ta kula da shi idanu ita ma ta zuba mishi tana kallon shi cike da burgewa gaba ɗaya ya gama tafiya da imaninta Arif ya tsaya yana kallon Haizam wadda ba bai ma san abin da yake ba juyawa ya kalli Aiman ita ma mamaki ta bashi yadda ta tsaya kallon Haizam dariya ya ce ya harda hannuwa a kirji tare da zinginuwa jikin motan ya ce ikon Allah ni ma dan Hamza na ce lallai kam ikon Allah da gaske ta yani kallo dai Arif hmm. wannan kenan farko so min taɓi daga cikin littafin a magabarta aka haife ni littafi na hudu wadda ɗan Hamza ya karanto muku shi saboda faɗakarwa, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu nake cewa mu je zuwa a cikin littafin na hudu don jin yadda za ta kasance amma dai yanzu zan tafi hutun rabin lokaci kasancewar ciki na ya fara kiran ciroma to bari in je in samu in gane kaina tukun sai in dawo in ci gaba daga inda na tsaya To alhamdulillah wannan kenan mu da dawo a ci gaba da mu na littafin. Amma gabar ta aka haife ni littafi na hudu babi na farko mu je zuwa da karfi a rufe bugi kafaɗar Haisam yana dariya cikin sauri Haisam da Aiman suka dawo hankalin su kunya ta kama su. Ganin Arif ya gane kallon da suke wa juna cike da suke wa Haisam ya ce wallahi kai dan iska ne ni na yi maka haka lokacin da ga beauty ne da ya iya dago kansa ya daina faɗi dariya ta kama shi dariya ke da kira yana faɗin ai ka gani kun mai da ni dan kallo ne gaba ɗaya, aisa mai juya ya kare wa man kallo wadda ta sun koyar da kanta ƙasa tana wasa da in yatsun ta murmushi ya ce yaushe kuka yi ba kuwa ban sani ba aisa mai ya tambaya arif ya ce kai dai ka shiga mota mu tafi kawai kuma don haka ka bani ki ne zan ya ce saboda me ya ce ka san dai ba zan shiga kana tuki a halin yanzu ba idan har ka ga za ka yi haka to wallahi sai dai a cire santa mai wannan dariya haisan ya jilla mishi kin motan ya ce ba matsala ai gashi yana faɗin ai sai in zauna daga baya kaga sai in huta da waige waige kawai wannan kenan tunda suka fara tafiya haisan ya kasa zama daidai bare ya nitsu ita kuma gaba ɗaya kunya ne ya kama ta da kira ta iya dago kanta ta gaishe shi sai sai ta lafiya kika zo ko ta ce lafiya lau arif ya malam ya zaka bar ni ina tuki sai kai ta juyawa gurin ta kun bar ni sai ka ce wani direban ko ya sam yayi dariya sannan ya ce Allah baka hakuri yayi babba shi ma arif din dariya ya ce hmm ka ji munafurci ko to zaka yi bayani ai wani wurin shakatawa suka tafi bayan ya yi fakin ne suka samu guri suka zauna har yanzu da ya sam ya kasa ɗauke idanun shi daga kan Ayman take tashi da Arif gefe guda a nan ne ya ce ya abokina don Allah ina ka samu wannan kyakkyawan dariya Arif ya ce yar yayar momi ce fa jiya ta zo ni ma sai yau na ganta shine momi ta ce to mu tafi tare ajiyar zuciya ya ce Allah ya sa da wani bai riga ne ba ka san Allah lokacin da na ganta zai ne numfashi na yana neman kwacewa ya tafi da kyar na samu na riko shi ban taba haduwa da mutum da ta tafi da imani na lokaci guda ba sai aman kuma a halin yanzu ba sai an zima ba zan gabatar da kaina a ya ce ba za ka sha wahala ba domin na ga ita ma ta kyasa da kai Haisan ya ce to mu je mun bar ta ita kadai Arif ya ce kawai dai ku tashi mu tafi gida ni ma wallahi beauty nake son gani Haisan ya ce don Allah ka bani minti biyar ya isa cikin shopping complex Arif ya shiga haka ya ta ɗaukar maju da kayayyakin lashe-lashe, zaman ne kan kujeran da take fuskanta a yaman Shiru ne biyu wurin na ɗan lokaci yana kallonta a hankali murya mai cike da so da ƙauna ya kira sunanta. Sai da ta ji wani irin yar lokacin da ta ji sunan nan, ƙara ɗaukar dukar da kanta ƙasa ta tana murmushi ta ce. Sai kuma ta yi shiru, ya ƙara kiran sunanta, ganin ba za ta ɗago ba ne ya sa ya ce haba mai hanji. Rowar fuskan hake mini ne, wallahi ba zan boye miki ba a lokacin da na ido biyu da ke ka tafi da zuciyata Allah da ya sa babu kowa a taki zuciyar kamar yadda ta wata ke babu kowa empty wani daɗi ne da farin ciki ya ziyarci zuciyar ta jin abin da ya faɗa nan take sake mata magana ya ce ko dan hakura ko ne dan uwanki ne a ƙasar ko da ya riga ni ai ita kanta bata san lokacin da ta ce a'a ba dariya yi ya ce oho kina nufin na samu karɓo a gare ki kenan kai ta daga masa wani irin sanyin ya je a ran shi hannu ya mika mata ya ce to ba ni wayar ki sa miki nan ba ta yana cikin sawa arif ya dawo hannun shi dauke da kaya na manya-manyan ledori guda biyu ce wallahi na gaji zan tafi kuma sai dai ku nemi mota haisam ya ce haba ai mun gama har na kashe bol din dariya ya ce na san da hakan din ai saboda ba za ka sha wahala ba Aiman cikin hausarta wadda bata gama gogewa ba ta ce ya hatsara ba kai min ne dariya ya ce haba Aiman a yanzu kin fita daga hannuna nima ma iyali na na siyawa turo baki ta ta ce kai yaya yaushe kai aure ya ce ke yanzu aure kika yi da na ganki kina fira murmushi ta yi tare da sun koyar da kanta ƙasa haisam ya ce haba tashi mu tafi ki je ki zaɓi duk abin da kike so ya ce oho dai ai dai sai da ne sannan koma kuka gani kuka yi jikin sarki hashim a gefe guda kuwa ya fara sauki sosai domin domin a yanzu ya fara motsa hannun shi da kafafun shi wanda a da sun daina amfani ba karamin daɗi waziri da sarki kasim suka ji ba sai dai har yanzu bai fara magana ba kuma kullum tare suke fita da shi fada idan yana bacci kuma za su bar shi ana cikin wani irin yanayi matan shi babu wanda take zuwa gurin shi da sunan wani abu tsakanin su da su tsakanin sa da su dai sai dai in sun zo duba jikin shi amma ko abinci waziri da sarki kasim ne suke shi gimbiya su hailat tana zaune tare da sarki kallon shi ta yi ta ce ka san wani abu hubbi aiman yarima sun fita yawo baka ga lokacin da ya ganta ba yanda yake ta fara'a ita ma haka baka ji yanda na ji daɗi a raina ba sarki ya ce lallai mun kusa shan biki a gidan nan kenan ta ce hmm, sosai ma kuwa kai dai mu bari tukun ina so sai abin har ya ƙara samun sauƙi ya ya ƙara samun sauƙi sannan sai mu yi hakan ɗin to Allah ya ƙara mishi lafiya ya tsaye amin a gefe guda kuwa suna dawowa suka nufi gidan zakariya safiya sai sai dai Arif ya ce ma haisan su jira shi ya shiga ya magana da anti tukunna har ya gane me nake nufi ai Hassan ya ce haka ne kan gaskiya ka je ka bari bari mu zauna a lambu bayan sun gaisa ne mata bayanin abin da yake tafi da shi wani irin daɗi ta je shiga zuciyarsa sai dai bata faɗa mishi dalilin zuwan Aiman ba kallon shi kawai ta ce a gaskiya na ji daɗin wannan maganar kuma Hassan mutumin kirki ne na san ko kanwar ka ya nuna yana so za ka bashi dan ka fi kowa sanin halin shi amma akwai wani abu guda da nake so in faɗa maka daga kai har Aiman kada ku kuskura ku bari gimbiya ko sarki ya san wannan yanayi na tarayyar su da haisan. ka san dalilin da yasa na faɗa maka haka saboda kawai dai ka san ra'ayin iyayenka akan sarauta ku bar abin nan a ranku nan da wani lokaci ko ma menene zai daidai kai ma lokacin yana yi zan san maganar da zan yi ma yar baba kaga sai hada da ta so a min gaba ɗaya ka je ka hawo su komai ya wuce na san babu komai idan na ce ma Aiman kada ta faɗa ma kowa yar baba tana gidan nan ba za ta faɗa ba harife ce anti kamar akwai wani abin da kike boyewa dan Allah ki faɗa mini kin san hali na babu wanda zan faɗa ma ta girgiza kai ta ce babu abin da nake boye maka kai dai ina so kai biyayya ga duk wata magana da zan faɗa maka na fi ka sanin masarautar nan don haka ina so ka bi a hankali kuma ka yi aiki da abin da na faɗa maka ba zan taɓa cutar da kai ba ka kirawo su nan na ji jawabin da na yi maka ina so in shiga cikin gida waya ya ɗauka kirawo Haisan ya ce su shigo bayan sun shigo jakadiya safiya ta yi musu bayanin abin da ta yi ma'arif kallon Ayman ta ce ina fata kin gane abin da nake rufe idan har kuna so burin ku ya cika to ku bi abin da na faɗa muku ban ce soyayyar ku na da matsala ba amma ku yi haƙuri na wani lokaci saboda haka za ku gane abin da nake nufi man ta ce mun gode anti kuma ba za mu faɗa wa kowa ba ta ce to na ji daɗin hakan bari in shige cikin gida yar baba tana shiryawa ka san mutumiyar taka ko bacci za ta yi sai ta yi kwalliya a rufe ce haka ake so anti ni ko anti anti beauty bata iya rubutu ba ne ina ganin kamar tun da dai tana je za mu iya fara rubutu ta waya ko ina yi mata tana yi ko ta takarda shiru ta yi kafin ta ce ka san tun da ta girma aka gane ba ta ji shi yasa ba a sa a makaranta ba amma karatun addini ta san abubuwa da dama Allah ya bata wata irin baiwa na saurin fahimtar abu ko me aka koya mata a lokaci kankani za ta ɗauke shi har ma kai mamakin kokarin ta ni kaina da na da na bokon da rubutu wayo Allah ni kaina da na yi makarantar boko da zan rika koya mata Haisan ya ce abu ne mai sauki ai wannan kam ina ganin Arif ka fara koya mata rubutu da karatu a hankali suka rinka shiga cikin karatun boko kuma nan gaba ɗaya sai mu iya ɗaukar mata mai leson harfi ya ce haka ne ka kawo shawara fa tun da dai tana da saurin fahimta insha Allah za ta yi karatu Allah ya yi mana jagora anti ki kira ta sai mu bar mata Aiman mu je mu yi sallar magariba bayan sun fito ne ta zauna kusa da Aiman tana ta murmushi Aiman ma murmushi ta yi tare da jan hannunta wai kamar jira take kawai ta ɗora kanta kan kafaɗar aiman dariya suka duka har da jakadiya safiya ta ce naga zan ga ranar da zaki daina son jikin nan daga ganin mutum baki san ta ba sai kawai ki haye jikinta tana murmushi aiman ta ƙara jawo ta tace an ciki barta kin ga dama ba ni da ƙawa yanzu kuma na samu ƙawa kuntawa ta ya saman cinyar ta tana murmushi hai ya ce mu je masallaci mai sallah kada abba ya ce bai gan mu ba zakadiya ta fita ta ce to sai kun dawo akwai abinci ake cin idan kun da suka ce to a ya dauka <sighs> za su tafi duka kusa da beauty ya ce wato dai yau kin ga yar uwa shine ko ki kalle ni ta girgiza mishi kai ta kalle shi dariya haisam ya ce beauty baki da matsala ko me aka ce sai dai ki sai dai kawai ki gaskiya nan gaba zan koya miki abubuwan da ya kamata abin da ya kamata ki rika duka arbe kai mishi yana faɗi to dan bukulu ai sai ka hana ta Allah ya kashe ya bani idan muka yi aure ba sai na rika yi mata duk abin da ya kamata ba kaga ba sai na yi magiya ba ma za ta yi wani abu wani abin kuma ba sai na ma roƙa ba su me dariya ce sosai ma har wannan son jikin duk sai na hana ta. Dariya a rube ya ce hanyar fita da ya ce mu je ko tunda kai ne mijin ai sai in gani. ai ni na ji daɗi ma da wannan abin san jiki ai shine abin da na fi so a rayuwa ta fita su kai suna dariya man ta ce sista inda kika yi wanka kin yi alwala ko kai ta daga mata ta ce yau to mu je mu yi sallah ni ma na yi alwala sai mu yi sallah hannunta ta kama suka nufi ɗaki a gefe guda kuwa sarkin fada ne yake tsaye a kofar gimbiya zakiya sai wai gibi yake yi kamar wani mara gaskiya wani abu ne ya ɗauko a leda ya sa a idanun shi kafin ya shige gidan lokacin ta riga ta idar da sallah ta fito da sallama ya shiga cike da mamaki ta ce wai wai wai wai wai wai waye ya baka ikon shigowa bangare na ko kuma wani ne ya ce maka ina neman ka ya dago kai suka hada ido wani irin abu ta ziya yi mugun karanta ta yi sauri ta rufe idanunta ganin halin da ta shiga ne sa ya murmushi yaran shi ya ce an zo gurin da nake so kallon ta kuma ya kara cewa na ɗauka kina son gani na ne shi yasa na zo amma bari na koma ta zauri ta buɗe idan ta ta sa wani murmushi ta ce ni na isa na ce ka koma ne ka shigo kawai ina maraba da kai sannu da zuwa zama yana akan kujera ta ce a'a mu je daga ciki kama wasu su ganka murmushi ya tashi yana lashe baki a ran shi yana faɗin wayo ni daɗi haka suka shige ɗaki ta ce me za a kawo maka murmushi ya ce babu komai ki zo ki zauna mu hira kawai wani irin yanayi ta shiga ta tashi ta zo kusa da shi tana wani girgiza a kusa da shi ta zauna ta ce to gani nan kallon ta ya kana ya kamo hannunta ya ce babu wanda zai shigo nan ko limshe idanu ta lokacin da ta ji wani bakon yanayi ya mugun shiganta ina zuwa bari in duba in ba da sako a kulle ko ina a kulle min gida saboda kar a bar kowa ya shigo ya ce duk wanda zai zo a gaya mai ina bukatan hutu gida yana kulle zan ni da ba nan zan kwana ba wani irin kallo ta yi mishi ta ce kama ya isa ka ce ba a nan za ka kwana ba ai tun da ka shigo gidan nan to sai dai da ba ka fita dariya ya ce duk abin da kika faɗa daidai ne ranki shi daɗe murmushi ta ta tashi ta fita wani irin tsalle ya yi na mugun farin ciki hannun shi ya sa aljihu ya ciro wani abu yana faɗin saboda zaro bari ne yawan abin da ya kamata Allah sarki wannan kenan a gefe guda kuwa bayan sun yi dole da sallah sun dawo daga sallah fadin zakadiya safiyar suka wuce A nan suka same su a falo Beauty tana kunci kan cinyar ayman tana ta wasa da gashinta tana ba ta labari da sallama suka shigo Haisam ya ce tabdi ba zai yi ba wallahi wannan matar ta ka za ta karya ma in tauraruwa ta cinya Arif ya ce kai dai dan iska ne a gaban Beauty kake wannan maganar so kake kawai ka kangarar min da ita bacin kuma kasan yarinya ce karama da sauri beauty ta tashi jin abin da arif ya faɗa kafafu ta fara dirzawa a ƙasa tana kuturo baki da kunkuni dariya aiman da haisam suka yi aiman ta jawo ta ta ce ki haƙuri shine ya ce miki yarinya ko kai ta daga tana turo baki kamar za ta yi kuka ganin hakan ne yasa arif ya matso ya duka kusa da ita tare da faɗin ki hakuri, beauty da wasa nake kin ji kai ta daga mishi ta yi murmushi arif ya ce yauwa beauty na tashi mu ci abinci sai in baki tsarabarki ta tashi ta nufi kicin haisam ya ce gaskiya kai sa'ar mata wannan saurin sauka haka haka dan Allah to ka ji tsoron Allah Arif ya ce tsoron ka nake ji yanzu dan ubanka sarkin sa ido kawai kuma ba da ba da kai zan ci abinci na ba ni da beauty zan ci haisam ya ce to na gode wa Allah ne ma da ka hada ni da abin sona a yau da na shiga uku a gurinka ya ce lallai kam ni ma da na shiga uku ya juya wurin nashi tauraruwar ni ma za mu ci abinci tare ko ta daga mishi kai tana murmushi lokacin da beauty ta fito ta san a lokacin ake ba ma mamanta abinci ta nufi ɗakin zai kuma ta tuno da maganar da jakadiya safiya ta yi kada ki kuskura ki shiga ɗakin nan in akwai mutane a gidan nan idan ba haka ba za su kama ta ba za ki ƙara ganin ta ba maganar arif ne ta dawo da ita beauty me za ki yi a wannan ɗaki kuma murmushi kawai ta yi tana girgiza kai ta nufo su ansar abincin kawai ta yi ta koma ta ɗauko sauran a tare ya zuba musu ya miƙa ma haisan ya ce ga nakuna dariya ya ce yauwa ba wani abu ya ja ya zuba musu arif ya ta taho duti mu ci abinci mu zama ta a kusa da shi sai dai bai ga ta jingina da shi ba murmushi ya ce a ran shi su beauty an fara girma kenan a baki ya fara abinci tana ci shi ma yana bata tana ci yana ci shi kenan ba za ki bani ba ko ta yi murmushi kawai haka suka rinka cin abinci suna mantawa da su haisam gaba ɗaya da dariya da kadiya ta yi jin abin da gimbiya su ta faɗa mata ta ce ai sun dawo tun ɗazu suna gidana a can na bar su suna cin abinci wani murmushin jin daɗi gimbiya ta ta ce na san yarima zai zo a Ga shi lokaci guda sun saba wato kunya ta ma suke ji shi yasa suka tafi jin jakadiya ta ce eh mana gidana za za su fi jin daɗin hiran kin san yarima yarima dan gurina ne gimbiya ta ce shi yasa suka yi ta tafiya nema haka nake so Allah ya ba mu yayi lafiya mu sha biki kallon agogo jakadiya ta ce to bari in je gida sai da safe gimbiya kallonta ta ta ce haba dai tun yanzu sallar isha ma yanzu za a yi wai me yasa yanzu ba ke son zama a nan mu yi hira sosai ne musamman ma da daddare gaban jakadiya ya faɗi a ranta ta ce na san fulani tana can ta kusa tashi ne dole zan koma inda suke domin in gano ta da sauri ta murmushi ta ce dole ne zan tafi in je in je in daga inda aka tsaya a maganar su murmushin jin daɗi ta ta ce haka ne ba zakariya ta ce to yanzu ni dai na fi buƙatar hakan din amma kuma dai ni yanzu na daina samun yan hira ta ce ni kuma gashi ina samun yan hira tun da dai kunya ta hana su zama a nan dan yarima cewa ya baya so ma ku sani har sai sarki ya samu lafiya ya san da zaran yayi magana za a sa rana gimbiya ta yi dariyar jin daɗi ta ce ki bar ne da su za mu gwada musu ba mu san komai ba da kansu za su zo da maganar bari hubbi ya dawo in faɗa mishi yadda muka yi bari ya dawo in faɗa mishi jakadiya ta ji daɗin maganar gimbiya sallama ta yi mata ta tafi a gefe guda kuwa lokacin da ta je kowa yana zaune tare da masoyiyar shi harif yana ta koya an biyu rubutu da karatu kicin kawai ta wuce ta ɗauko abinci ta ce sannan ku da aiki ya rima ya ce an ta harkin dawo ne ta ce bari in shiga ciki zan ci abincin yi wanka suka ce to a fito lafiya haka rayuwarsu ta ci gaba da tafiya lafiya lau wanda ya san abin da yake ba wanda ya san abin da yake tafiya tsakanin masoyan nan a bangaren su kuma soyayya ne mai mugun karfi ta shiga tsakanin su koyaushe suna faɗin ya safiya arif kuwa ya dage ne sosai yana biyu beauty karatu da rubutu suna dawowa daga ofis dobe da gurin zuwa sai gurin ta da yake ita ma tana da basira komai idan ya koya mata ta dauke shi akan ta kenan a yanzu rubutu ma ta iya da karatu tana hada kalmomi ganin hakan ne yasa jakadiya hankalin jakadiya ya fara tashi samunta samunta ta yi ta faɗa mata ko mai yarima ya tambaye ta kada ta ba shi amsa idan fa ba haka ba duk ranar da ya san labarin ta ba za ta ƙara ganin shi ba zai sa kuma a kore su kada ki sake ki ce masa a makabarta aka haife ki kawai ki faɗa masa abin da na faɗa mai kin ji ko ta daga kai da wannan hankalin ya safiya ya kwanta kuma aka ci gaba shi ma bai cika yi mata tambayoyi ba sa'an da aka yi kenan a bangaren gimbiya zakiyar kuwa tana kwance ne eh, tana kwance mai ɗaki tana kwance ma mai ɗaki sarkin fada don duk a gurinta yake kwana yanzu domin ta kwace mata shi wani irin so take masa ba kaɗan kaɗan ba har ba ta so yayi nisa da ita mai ɗaki ta shiga damuwa sai dai tunda jakadiya karima ta yi mata bayanin komai shi ma sarkin fada ya ce ya yi haka ne kawai domin ya rama irin cin mutuncin da ta yi musu kuma kuɗinta yake ci sosai ba kaɗan ba kuma yana kawo masu mai ɗaki hakan ya sa hankalinsu ya ɗan kwanta domin in ya samu lokaci yana zuwa gurin ta ita ma ya rage zafi Daga nan rayuwar gida ta ci gaba da tafiya, Waziri dai a kullum yana ƙara samu sarkin fada ido domin sun yi dan sun yi waya da malam ya ce mishi yana ƙoƙari yana kuma abin da ya kamata yana kuma haɗa duk wata shaida da za a fara tuhumar sarkin fada yana nan zuwa tunda jikin sarki ya fara yin sauƙi yanzu ba kaman da ba yana so a kawo ƙarshen matsalar gidan ne gaba ɗaya gimbiya suhaila ce ta fito tana neman aiman ganin bata ganta ba ba wata ba wata baiwa ne sai kawai ba wata baiwa a wurin ta nufi bangaren jakadiya safiya murmushi ta ta ce yau dai bari in je da kaina in ga wata wainar ake toyawa kuma in nuna musu abin da suke ɓoye mini gara a zo a yi bikin nan kowa ya huta Allah na gode maka da zaka cika mana burin mu bari in dawo in ba ma yaya albishir mai daɗi ita ma na san za ta ji daɗi A Aiman ɗinta za ta yi aure fita kawai ta yi basu wasu bayi na take mata baya suka nufi bangaren jakadiya safiyar zaune suke a falo arif da beauty suna hiran su bisa doguwar kujera to alhamdulillah kun ji da inda labari ya dauko zafi ga shi dai gimbiya yau dai za ta je bangaren jakadiya domin ta gane ke faruwa kuma kar ku manta suna nan a falon duka tare kowa da sahibarsa to me kuke tunanin zai faru in ta gansu hmm. lallai wannan ba da kalar da yawa yake ni kuma dan hamza nan na kawo karshen babi na ɗaya a littafin a ta haka haife ni littafi na hudu na haka nake cewa mu je zuwa a babi na biyun don jin yadda za ta kasance a babi na biyu na littafin a makabarta aka haife ni kuwa zaune suke a falo arif yana tare da beauty a doguwar kujera sun gama karatunsu yana bata biskit a baki suna ta hirar su gwanin ban sha'awa da su da kauna Haisam da Aiman kowa suna zaune a ƙasa yana ba ta ice cream tana ta zuba mishi ba su ma wancan haka. Jakadiya kuma tana ɗaki ta gama baiwa Fulani abinci tana gyara ta za ta fito. ta yi mata wanka ta samu da kaya ta yi kyau ba kaɗan ba hutun da take samu ne sakin da yake ƙara fitowa har kiba sai da ta yi jakadiya ta ce insha Allah komai zai zo ƙarshe da zaran malam ya zo ke ma ki je gurin mijinki ko za ki samu sauki waziri ne da sarki Kasim a gefe guda a daidai gurin faɗin nan ko suke gimbiya zakiya za su wuce sai ga jakadiyar da sarkin fada sun fito daga gidan sarkin fada ya sai gyara wando yake ta yi suna fitowa suka kwashe da dariya hannu ya miƙa mata suka tafa ya ce wallahi yau na sha romon gimbiya sosai kuwa kin san tun ɗazun na so in fita ta hana ni fita shi haka sarki yake jin daɗin shi a wurin nan jakadiya ta ce ba dole su neme ka ba tun da ka kana ɗauke musu nauyin abin da abinda musakin mijin nan nasu ya kasa musu aiwal maganar ne ta makale musu a makogoro sakamakon idanunsu idanu da suka hada da su waziri hannu ta sa ta tabo sarkin fada da yake shirin yin magana wani irin zabura lokacin da idanun shi suka ga abin da take nuna mishi wani irin kallo sarki da waziri suka bi su da shi ko hmm, lallai kam ai daga nan suka haɗe wani irin mugun yawo mai a ga wata irin zufa da ta fara keto musu hmm, lallai kam wai ma abin tambaya ana shin waziri sun ji hiransu ne ba abin da zan ce sai dai in ce ku biyo ni a littafin a magabarta aka haife ni littafi na hudu babi na biyu littafin nabila rabi'u zango lady nabila don haka nake cewa mu je zuwa canjin yadda za ta kaya a babi na biyu ci gaba da labarin namu kuwa idan ran sarki kasim ya yi to ya ɓaci da jin irin kalaman sarkin fada da zakadiya karima waziri ne zuwa kalli sarki kasim shi kanshi ya tsorata da ganin yanayin shi cikin sauri ya tabo shi yana kallon shi ya mai alamu da ido juyawa ya murmushi dauki a fuskan shi kalli su sarkin fada ya ce dama gurin mai martaba za mu je kuma sai gashi mun haɗu da ku daga can kuke ne da sauri sarkin fada ya ce wallahi kuwa shi ne ma muka shiga gurin gimbiya muka mata albishir ganin halin da sarki yake ciki gaskiya mun ji daɗi sosai jikin shi yayi kyau yanzu dai na gani ko minti biyu ma ban yi ba shi ne ma muka fito da jakadiya amma kuma yanzu ma yanzu kuka zo ne ko kuma kun daɗe a tsaye anan? waziri ya murmushi ya ce ha ba mu ko sekon biyu ba mu yi a nan ba ma shi ne kuka gan mun nan to bari mu ƙarisa wani irin ajiyar zuciya suka sake har suka sake baki suna jin daɗi da yanayin da suka ji nan take waziri ya mai inkiya ya ce ko sakon biyu ba mu yi anan ba kawai sai kuka gan mu to bari mu ma mu karisa azira zuciya kawai yayi har suna haɗa baki to za mu je mu duba shi da jakadiya ta juya tana ma sarki kirari sarki kasim kirari hannu kawai ya ɗaga mata ko kallon inda take bai bai kakalo murmushin karfin hali sarkin fada ce wayo Allah ya so mu lallai kam da mun kama kanmu ashe ba su je mu ba Jakadiya ta ce kai dai bari ni ma dai na san da kyar za su iya bin mu domin sarki kasin mutum ne wanda baya son jin abin da bai dame shi ba sarkin fada ya ce haka ne shi ma ai waziri na Allah ne babu ruwan shi da jin gulma akwai su da addini mu je gurin mai daki ita ma na kwashi rabona Jakadiya ta ce to amma fa gaskiya yau ina so mu je daki na ni ma yau ina so mu je daki na domin mu abin nan wani irin mugun kallo ya mata sannan ya ce haba jakadiya da girman ki kike faɗan haka ai ya kamata ki bar gimbiyoyin sarki ke kan yanzu aikin wuce wannan matsayin ma ba haba nan ta take ta dare ta ce amma dai ai duk tsufa na ban kai ka ba ko dariya ya ce haka ne kan amma fa kin manta namiji baya tsufa ne to ki bar wannan maganan mu je in yi abin da zai shi ni kawai wani A gefe guda suka samu wani guri a faɗin sarki Hashim suka zauna a idanun sarki Kasim har rufewa ke saboda ɓacin rai. Da ƙyar ya iya dago kan shi ya buɗe baki ce waziri ka ce abin da na ji ba gaskiya ba ne na ba wa mutanen gidan nan. Aman na gaba ɗaya musamman waɗannan biyu a cikin su yaya ya fi son zakariya karima ni ma haka dan Allah waziri wani irin tausayi ne hakan wani irin tausayin su ne ya kama waziri ganin idanun sarkin Kasim sun yi jajawurin matsugawa matuƙa ya maza kusa da shi ya dafa shi ya ce mai martaba wani irin matsayi ne ka bani a zuciyarka kallon shi sarki kasim ya yi da kyau sannan ya ce duk gidan nan kai ne mutum na farko da muka fara aminta da kai kai ne mutumin da muka aminta da kai ka wuce kowane irin matsayi a gurinmu har da kai har ka kai matsayin dan uwa a gurinmu bari ma ka je a duk faɗin duniyan nan kai kaɗai muke iya faɗa wa sirrinmu wannan ne yasa ba ma jayayya da duk wata shawara daga kamana kawai ka je ka faɗi abin da ke ranka kawai na ma alƙawarin ko menene zan karɓe shi na san ba za ka faɗi abin da zai cutar da mu gaba ɗaya ba gyaran murya waziri ya ce cike da fuskar shi akwai alaman annuri da kalaman jin daɗi daga bakin sarki kasim a hankali ya fara faɗa mishi abubuwan da ya fara gani gurin sarkin fada da wani hirin da suka yi faɗa mishi komai daga ƙarshe ce, za ka yi mamaki idan na faɗa maka gimbiya fulani tana cikin gidan nan tsawon wata uku na dawo da ita sai da sarki ya kusa kwarewa saboda firgita da ya daga hannu alamun da gaske yake sannan ya ci gaba da cewa abubuwa da yawa wadda baka san da su ba daga ni sai malam sai jaka da ya safiyat muka san da su amma ina so ka bari gobe idan malam ya zo zai ma bayanin komai abin da nake so ka sani kawai ba wai mun ɓoye fulani da wata manufa ba ne a'a wannan umarni ne na malam kuma a lokacin da muka kawo ta gidan nan babu wanda ya san da ita ce domin a lokacin bata a lokacin da ta ɓata tsawon shekara sha takwas zuwa yanzu cikin wani irin yanayi na hauka take har shekara sha takwas ɗin nan kuma wahalan da ta sha ne samu ka kasa gane ta a cikin wannan kwanaki da yake tana samun kulawa gurin zakariya safiyat a gurin ta take zaune To fa a lokacin ne ta fara dawowa kamanninta saboda tana samun tsafta shine jakadiya ta gane ita ce bayan ta faɗa wa malam ya ce kada ta faɗa wa kowa ya kira ni ya faɗa mini ni ma ne ni gargaɗin kada in faɗa wa kowa don waɗanda suka aikata mata wannan laifin suna cikin masarautar mu dole ne sai mun bi a sannu za mu iya gano su a jiya ne da muka waya da shi ya ce mini zai zo gobe domin yana so a kawo ƙarshen haɗin da ake cikin masarautar mu nan da matsalolin da take ciki babban abin farin cikin da muke ciki ma da cikin da ke jikinta Allah ya azurta ta da samun ya mace a ranar da ta bar gidan nan kuma kamar yadda malam suka samu labari daga gurin wanda aka tsince ta to a ranar ta haihu kaga a halin yanzu yarinyar tana da shekara sha takwas da watanni babban abin da ya sa na taɓo maka wannan zancen a lokacin da ka je abin da su sarkin fada suke faɗa shine ka san idan baka iya kama ɓarawo ba to shi zai kama ka na dade da sanin halin da sarkin fada yake ciki shi da matan sarki mai ɗaki suna aikata ta kazamar harka a kullum a gurin ta yake kwana na samu wannan bayani daga gurin ɗaya daga cikin bayan da na sake kula min da duk wani motsin motsin su don haka a halin yanzu ba sai gobe ba ina so ka bani dama in sa a kama sarkin fada da jikadiya a kulle su zuwa gobe idan malam ya zo a fito da su na san da zaran an maimaita musu laifin da suka yi to za su tona abin da suka aikata hawayen da yake idan sarki kasim ya goge saboda ba karamin ya ba da jin labarin waziri da a ce bai ji abin da suka faɗa da ba kuma a ce waziri ba waziri ne ya faɗa mishi ba da ba zai taɓa yarda da abin da suka faɗa ba wani kallon waziri ya ce a yanzu ba ni da sauran bakin magana da kai da malam na ba ku dama ku aiwatar da duk abin da ya daidai da hukuncin masarautar nan abu ɗaya da nake so ina so a kawo mini yar fulani ina buƙatar ganta a kawo fulani ya ya ganta kila ta haka zai samu sauƙi. ba na so a faɗa wani abu har sai ya samu sauƙi domin ya ji duk irin abin da mahayantan nan suka aikata waziri ya ce godiya nake bara in sa a kama su kafin wani abu tuni ya shige sun gudu sarki kasim ya ce kenan bara in shiga gurin yaya kada ya ji shiru wannan kenan a gefe guda kuwa da sallama masu gimbiya su suka shige falon zakadiya safiyar inda a daidai lokacin beauty tana karban biskit a hannun arif shi kuma yana yin yana ta faman bata a hankali hankali dariya suke hannu ta za za ta karba cikin rashi rashin sa'a ta fado jikin shi kwanciya ta yi saman cinyar shi tana dariya shi ma haka ai take tak kamar wuta ya ɗauke gimbiya ta tsaya da sauran sallamar da ta fara yi bata karisa ba zai tsayawa ta tana kallon su cike da mamaki da takaici san bata kula da su Aiman ba ma sai dai kawai da ta ji dariyar dariya a gefenta saurin kallon gurin ta ajiyar zuciya ta kamar za ta zube don takaici haisam ne ke kokarin sama Aiman sweet a bakinta tana dariya kamar daga sama suka ji wani irin tsawa wadda ta sa beauty saurin kankame arif ta wani uban ashirin gimbiya ta sake wadda ita kanta bata san ta iya wannan ashar ba gaba ɗaya hankalin su a tashi suka juyo suna kallon ta cike da kaduwa haisam da aiman suka sauko kasa shi kuwa hari babu abin da ya ɗaga masa hankali ƙara runguma beauty yayi saboda kukan da take yi san ma ba ta jin wani abu wai tsawa tun da take a rayuwarta bata san da shi ba hakan ne ya tsorata da gimbiya cike da ɓacin rai ta ce kai dan ubanka ba za ka sake ta ba ka bani hankalinka jakadiya ta yi saurin fitowa daga ɗakin fulani dama ta yi bacci ta tsaya yaran gyara mata ɗaki kafin ta fita tana cikin hakan ta ji wannan hayaniya a lokacin da ta fito kuwa kaɗan ta zube saboda kaɗuwa cak ta tsaya bakin kofa ta zaro ido tana kallon gimbiya har ya kama beauty suka sauko ƙasa shi ma lokacin ne gimbiya take mishi wannan zagin ba ƙaramin kaɗuwa ba domin tun da yake bai taɓa jin zagi daga bakin momin shi ba ko faɗa ba ta taɓa mishi ba wani murmushin ta takaici gimbiya ce sannan ta kalli jaka da yare a bace ta ce sannu munafukar Allah ma yaudariya maha'in ce ashe dama abin da kike kullawa a nan kenan kina so ki bata ma yaran mu tarbiyya tun da kike kike haka wato duk duk ginin da nake ke kike ta rushe mini shi kin je kin samo wata malalaciyar yarinya kin haɗa ta da yarima ita kuma diyata kin haɗa ta da abokin shi dama zaman da muke yi da ke na munafurci ne wai me yasa duk wanda ya fito daga gidan sarauta zaka same shi haka maci amana ne kuma mayaudari maha'inci lallai kam zaman ki ya zo ƙarshe a gidan nan ba zan ƙara amincewa da wannan banzan halin naki ba kai kuma haisam kake kowaye to ina so ka sani a yi yarima za ta aura In mm, gara ma ka tattara soyayyar ka kai waje da ita kuma ka je ka samu wani ka samu diyar ɗan siyasa ka aura don mu ba ma auratayya da 'yan siyasa domin sarauta gado ce kuma a jinin mu take kufa mulki ne lokacin kuna cika kuna so ba ku so dole za ku barta ku ba mu wadda ce don haka ka daina hakan kada in ƙara ganin ka a gidan nan bare kuma tare da yarima ko kuma aiman ke kuma ki saurari hukuncin da zan yi miki ta Ture beauty wadda tun da take kuka hannu a rufe sa ya tare ta sosai hawa yake zuba daga idanun shi da gire ce momi ki hakuri beauty ita ce rayuwata idan kika karba ni da ita mutuwa zan yi ture shi ta yi ta kama hannun shi da na aiman wadda kuka take haisam ne kawai mai ya daure daga cikin su amma jakadiya kuka take jan su take har ya karfinta kamar wasu yara sun fito daga falon jakadiya ta matsa ta kama beauty da take wani yanayi suka shiga ɗaki kuka take tana rarrashin ta har da shisheka ta sai zoki hakuri take ta zube ƙasa miya bakin kofar falo kuwa a ya tuge ya ce duk yadda gimbiya ta so ta ja shi kasa ta hannun shi ta fisge lokacin ya fisge lokacin da jakadiya ta sa wani irin kuka tare da faɗin mun shiga uku yar baba gidan Allah ki tashi da sauri ya koma falon gimbiya ta bi shi tana faɗin ka dawo na ce maka ko yana zuwa ya ga dutin shi a kwance rai a hannun Allah wani irin ƙara shi ma ya sa tare da faɗi tare da dafe shi da wani mugun sarawa take zube kasa somamme ne ko dan Hamza na ce yau ake yin ta lallai kam mu je zuwa Ainan take da gudu gimbiya gimbiya da haisam suka yi kansu tare da kama arif a hankali ta fara jijjiga shi tana kuka jakadiya safiyat ma beauty ta rike tana jijjiga ta haisam ko kokarin fita yake domin ya kira wasu mabayi maza su taimaka musu nan take aka ɗauki arif shi ma ɗauki beauty suka fita jakadiya da gimbiya hayaman suka bi su a baya a mota aka sa su nan take aka shiga da ita aka kulle kofar ko kallon gimbiya biye bai ja mota suka bar wajen dan babu halin ta ta be su tunda sarki kasim bai sani ba kowa bangaren sai nufa tana kuka ta ƙara tuno al'amarin kalaman arif da ta yi momi wallahi in kika raba ni da beauty to ni ma mutuwa zan yi hannu sa hannunta ta sa ta rufe kunnuwanta tana faɗin ba za ka mutu ba yarima kai ne farin ciki na idan har ka mutu shi shikenan nema kar ka kuskura ka mutu ka bar ni tana kuka bayan ta suna ba ta haƙuri waziri ne tare da wasu manyan bayi maza suna biye da shi a baya hanyar lambu suka nufa don ya fi zaton can suka nufa lokacin da suka je ba su same su ba tuna waye da mai ɗaki hakan ya sa ya nufi lokacin da sarkin fada da mai ɗaki suke ɗaki ita ko jakadiya karima tana zaune a falo tana kallo ta sa farfesun kaji a gaba tana ci wata baiwa ta shigo falo da sauri jakadiya ta ce uban wa baki izinin shigowa ba na hana ku idan muna ciki ku shigo bane dukawa ta ta ce Allah baki hakuri waziri ne dama tambaye ki ke da sarkin fada kuna ciki shine nace kuna na to yace ai muku magana da shi cikin jakadi ya yi wani irin ƙara kulululu ya dori ruwa take ta fara wani irin yanayi zawayi ya so kwace mata bata san lokacin da ta saki cinyar kazan da ke hannunta ba Ciki da tashin hankali ta ce uban waye ce ki faɗa masa muna ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku kada dai a ce asirin mu ya fara tonuwa ne ta shiki ba ma mutane guri munafukar Allah hanyar daki ta nufatan har tana tuntube tana zuwa ta fara bubuga musu sun yi nisa cikin harkan da suke ba su ji bugun da suke take ba bugun da yayi yawa ne shine sarkin fada ya sauri ya zura babban rigar shi ko wando bai sa ba ya je ya bude yana fitowa jakadiya ta taho tana faɗin mun shiga uku to ga waziri a bakin kofa na jiran mu zaro ido ya tare da faɗin waya faɗa mishi muna nan ta ce kai dai kawai ka wuce mu je ba wannan ne a gaban mu ba yadda za mu kare kanmu babu ma kamar kai dan ni tawa mai sauki ce tunda ni mace ce kuma kowa ya san ina da hakki na shiga duk inda nake so a masarautar nan sarkin fada ce ke wa Allah ki je ki ce ke kaɗai ce baki san inda nayi ba na san za su kyale ki zaro ido ta yi tare da zafi kirji tare da faɗin jar uban nan ai wallahi baka isa ba gara ma kai ko ma me aka maka ka sha daɗi ni fa me na sha kun haɗa ni da naman kaza da da kuma kallo haka kawai kun shige ɗaki in dai na fita to kai ma sai ka fita buga kofar falon ne yasa saurin kallon gurin a lokacin mai ɗaki ta fito don gaba ɗaya jikinta da kanta ko ɗan kwali babu tana faɗin me ke faruwa ne haka shigowar waziri ne yasa ta yin shiru idanu kawai suka zuba suka haɗa da shi yasa ya saurin kau da kanshi da sauri ta koma ɗaki kallon sarkin fada ya wadda ko ne babu a kanshi daga shi sai babban riga jikin shi nan ma ko wando babu hannu sarkin fada ya ɗora akai yana faɗin shi kenan yau kuma a haka ta zo mini waziri cike da ɓacin rai ya sa fadawa suka kama jakadiya karima ai dama kullum ina faɗa muku ko ne ba kwazi yau ga irin ta ni babu na, Allah ya ƙara hanyar waje ta nufa tana shirin fita wani kallo waziri ya mata wadda ya sa dole ta ja birki ta tsaya tana raba idanu nan take waziri ya ce to ko kuna so ko ba ku so ku kama su dukansu ku kai su kurkuku kurkuku su zuwa gobe ina so kusa sa tsaro a gidan nan Zan faɗa ma sauran masu tsaro kada a bari kowa ya fita daga cikin gidan nan duk wanda yake ciki ko da matan sarki ce ko ma waye a kira ni kafin ya shigo wanda zai shigo kuma ko mai fita hakan yasa aka tusa kiyar su zuwa kurkuku mai ɗaki tana ɗaki inda ta rasa inda za ta saranta a rayuwa saboda ta kai ce suna zuwa asibiti kuwa aka karɓe su aka yi emergency da su aka fara ba su taimakon gaggawa da kankanin lokaci a rufe farfado sai dai beauty babu alamun ko motsi a jikinta haka yasa likita ya ce a kayyare ma ɗakin hoto, aka ci gaba da duba Beauty tun da Arif ya farfaɗo ya fara kiran sunan Beauty ko ka saka ma Haisam da ya Safiyar lallashin sa kawai suke Arif ya ce wallahi idan wani abu ya samu Beauty to wallahi momi za ta rasa ni Haisam ya ce ka daina faɗan haka Arif insha Allah za ta warke ana cikin haka wayar Haisam ce ta kaze su ta yi gara ya ce idan momi ce ka ce mata ban farfado ba dan Allah yana dagawa ta ce hasin ya jikin yarema wani irin haushi ya kama shi wato ita ta ita ta danta ma take a hankali ce momi Arif yana wani irin yane addu'a kaɗai yanzu yake bukata ciki da tashi hankali ta ce ina likitan ba bani shi ya ce suna ɗaki akan shi suna bashi taimako dan Allah ka ce ma likitan nan ya duk yadda zai domin kada ya rasa ran shi ko wani abu ne yake damun shi dan Allah ai ko ma menene to kawai ya ce mata ya kashe warin ido Haisan yayi yana kira yana jin wani irin haushin kalaman momi a rufe ce hankalinta ya tashi ko kawai kai ya daga mishi ce ina ganin matsalar mu ta zo karshe saboda momi tana son ka sosai don haka dole mu haɗa mata fulani. murmushi kawai rufe ya ce haka ne abokina na gode yanzu mu je ga jikin beauty na jakadiya safiya ta ce yarima maka kwanta jikinka babu kwari likitoci suna kanta suna nema mata sauki komawa ya kwanta zuciyar shi na zafi sarki kasim a gida kuwa a falon shi hankalin shi a tashe da abin da waziri ya faɗa mishi suna faɗin mai ɗaki hakan ya zauna ya dafe shi hannu bibbiyu jin har yanzu shiru bai ga gimbiya suhaila ta fito ba yana ta tashi ya nufi ɗakin ta kwance ya same ta tana kuka cikin tashin hankali ya karisa gurin ta ya kamo ta ya rungume ta kara rungumar shi ta tana wani sabon kuka shafa bayan ta ya fara yana faɗin me ya faru kike kuka haka kanta ta ɗauko tana hawa ya ta ce shikenan mun shiga uku bi za mu rasa ɗanmu guda ɗaya da Allah ya ba mu cike da tashin hankali ya ce ban gane mai kike nufi ba me ya samu Arif ne hatsari yayi ko kuma me ta daga mishi ta girgiza yana asibiti likitoci suna kan shi sun kasa samo shi sarki ya ce da Allah ta shike faɗa min abin da ya faru zuciya ta gab take da bugawa baki san tashin hankalin da nake ciki baki faɗa min abin da ya faru kafin ni ma ki rasa ni ai da sauri gimbiya ta tashi tana kallon shi lokacin ne ta tuwola da yanayin shi gaba ɗaya idanun shi yayi za cike da kaduwa ta ce hubbi me ya faru kallon ta ya fara kulewa ture ta ya cike da bacire ya ce ina tambayar ki kina tambaya ta saboda kin raina ne ki faɗa min abin da ya faru idan ba haka ba zan bar miki gidan matsowa ta ta rungume shi tana kuka tun da suke bai taɓa mata irin wannan magana ba asali ma bata taɓa ganin shi a bacire haka ba Ɗagowa ta yi ta jawo shi suka zauna bisa gado kana ta kalle shi ta dora kanta bisa cinyar shi ta fara shafa shi limshe ido yayi yana sauki ajiyar zuciya shiru yayi na wani lokaci jin yayi hakan ne shirun ne sa ta dago shi ta dawo mishi ta kawo mishi ruwa mai sanyi ta ba shi kofi guda shanye sannan ta ƙara jan shi ta kwantar a cinyar ta a hankali ta fara shafa kanshi ta ce hubbi ka riƙa faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kai haka zuwa karo na biyar ina faɗa maka abin da ya faru ina faɗa maka da fatan ba za ka damu ba in ka ji abin da na aikata cike da fargaba mai ɗaki a gefe guda kuwa cike da fargaba da tashin hankali mai ɗaki ta yi ɗakin gimbiya zage tana zaune tana hutawa kallon ta ta ce ke kuma lafiyar ki zaki shigo min gida haka ko sarki ne ya mutu mai ɗaki ta ce ai da ma mutuwa ya da zai fi sauki da halin da zamu mu shiga ni da ke da su jakadiya daga cikin kankanin lokaci ta yi wani irin tashi daga kishin gidar da take ta ya mutsa fuska ta ce ban gane abin da kike nufi ba a ta faɗa mata abin da ya faru har halin da take ciki da kuma sarkin fada da jakadiya ita da ta riga ta gama yarda da ita tunda ta ga halinsu ɗaya ne wani irin miskilin murmushi gimbiya zakiya ta yi tana mata wani irin kallo ta ce lallai kan baki san lallai ban san ke jahila ba ce sai wato ke da sarkin fada kun daɗe kuna aikata albasha saboda kin ga sarki bai da lafiya waye ma ya san lokacin da kuke tare ai dama na faɗa miki shi yasa duk abin da ya faru da ku ba zan ji tausayin ku ba ke ma ki jira san ma sai an jima ko gobe da tun da waziri yasa yasa aka kama su to ke ma ki san hukuncin ki kisa ne akan ki tun da ke kina matan sarki kina bin maza mazan ma ba wai sarki wani wani ba sai sarkin fada fadan ma namijinki ko da yake ba laifin laifinki bane dama shi talaka ko me aka yi da shi to sai ya baka kunya yanzu ta yaya wanda ya fito daga jinin sarauta zai aikata abin da kike to bari ma in faɗa muku da ke daga ke da su gaba daya babu ni babu ku ko da ko kun daɗe ba ku faɗi abinda kuka faɗa ba abinda na sa aka yi maraihana ba to babu wanda zai yarda da ku don ba ku da shaida kuma ina so ki sani ni daga gidan sarauta nake zan iya amfani da ƙarfin mulki na in kwaci kaina don kun san a tsari na na sarauta ba a yanke hukunci a kaina dole sai da shaida bayyananna ko kuwa ba ku da wata shaidar da za ta kare kanku da sa hannunku a ciki tashi ki bani guri tun kafin a zo a ganki a guri na cikin kuka ta ce Allah kada ka dan Allah kada ki yi mini haka na baki yarda duka banda kowa a duniyan nan ke ce silar zai fani wannan harka da Allah kada ki ce za ki juya min ba ki sani ba duk wani abin da muka aikata shawaran ki muke bi saboda ke ce babba hannu ta daga mata ta miƙe ta ce ki tashi ki bani guri kada in ƙara ganin kafarki a gidana na bi shawarar ki shawarar hakan ni na baki shawaran ki zina da tarkacin talaka ko kuma yaron mijinki kafin asirin kotu to kin taba faɗa mini halin da kuke ciki ne to don haka kin ji na miki wallahi babu ruwana gara ma ku tattara ku bani wuri a harkan ku fita na ce miki tashi tai tana kuka ta yi waje wani irin dariya gimbiya ya ta ta sa sannan ta ce hmm, da ne kuke magana an faɗa muku sarauta hauka ce kai ma sarkin fada na san kana tunanin kanta ka tona asiri na ko to ni kuma zan nuna maka baka da wayo duk duniyan nan babu wanda zai yarda da kai dan in ka faɗa musu mun yi harka tare domin ko babu wanda ya san mun yi daga ni sai kai kuma a gidan sarautar nan ba a karɓan shaidar mutum ɗaya kuma shaidar mata baki dariya ta ta shige ɗaki tana dariya a gefe guda kuwa sarki kasim ne ya yi wani irin tashi yana kallon gimbiya suhailat bayan ta gama ba shi labarin abin da ya faru ya fara girgiza kai ta kalle shi ta ce allah ka yi haƙuri don Allah ban yi haka dan in cutar da shi ba kuma ni ban san san da yake mata ya kai haka ba kuma gani na ba zai yiwu ba ba zai yiwu ni da kai mun bashi ya aure wadda yake sannan ba murmushi sarki ya ce kin zaɓa mishi ita kuma kin zaba mishi dai ita kuma Ayman ɗin ai ta samu wanda take so ko ba ta samu ba yarinyar da yake so ita zan bashi ita man. ta zo a tabiyu domin ko ko kina so ko baki so hakan za a yi kuma kin tafka babban kuskure a rayuwa domin ko kin so ki tafka wadda ya fi hakan din ko rantsuwa ba zan yi ba in nayi hakan din yarinyar da kika gansu tare da arif jini na ce kuma shi ma jini jinin shi ce bari ma in je asibitin ga halin da suke ciki ki sani tun da har yau Aiman ta samu wanda take so to ba za ta aure Arif ba da a ce tana son shi to zan ba shi shawara ya aure ta amma tun da haka ta faru kowa ya auri zaɓin shi kuma ki samu kalaman da zaki ba wa jakadiya safiya ta hakuri da su don kin ci mata mutunci matan da ta sadaukar da farin cikinta da daɗinta domin ta kare mu matan da ta baro kowa nata ba dan tana cikin talauci ba a'a sai don ta zo ta zauna da mu bisa gaskiya da amana juyawa ya nufi kofa zai fita cike da bacin rai kawai da gudu ta taho ta rike shi ta ba tana kuka ta ce don girman Allah bi kai haƙuri kada ka yi min irin wannan horon na ji na yarda da duk abin da ce, na haƙura ya rima ya auri ko ma wace ce amma ka fitar da ni daga duhu kar ka yi fushi da ni ban saba haka da kai ba murmushin jin daɗi ya ce to sai dai shi kenan ki kwantar da hankalinki ki zai aure yarinyar da muke so yar gidan sarauta albishir da zan yi miki ɗaya wannan yarinya da kika gani ba kowa ba ce sai ɗiyar yaya da fulani wani abin farin ciki da yanzu zan gaya miki fulani tana cikin gidan nan yanzu haka bayanin dai sai na dawo zaki ji yana faɗin haka ya waje wani yanayi da ta shiga gaba ɗaya ta rasa me za ta yi ga kunyar abin da ya dame ta musamman idan da ta tuno kalaman da ta faɗa ma ya komawa ta yi ɗaki tana tunani jiki da tashin hankali cikin sa'a da kwarewa take ta ambaton Allah da taimakon Allah biyu ta farfado ta ya daidaita har yanzu ba ta bude ido ba kuma bugun zuciyarta bai daidaita ba likita ya ce a kai ta ɗakin hutu nan da wani lokaci za ta dawo daidai akwai abin da ya tsorata ta ne ya sa ta shiga wannan yanayi a daidai lokacin da sarki da waziri suka iso asibiti kai tsaye ofishin likita suka wuce bayan sun gaisa ne bayanin halin da suke ciki sarki kasim ya ce amma ya jikin yarinyar likita ya ce insha Allah ba wata damuwa za ta dawo daidai yarin yarinyar ta wahala ta tsorata ne amma ya rima jikin shi da sauki godiya suka yi mishi haka nuna musu ɗakin da arif da beauty suke sai da sarki ya shiga gurin tukunna gurin beauty kwanze ya same ta kamar wata gawa jakadiya safiyar na gefe sai kuka take sallamar su ce ta sa ta goge idanunta ta tashi tana musu gaisuwa da kirya amsa hankalin shi yana kan beauty sa kamar ta ɗaya da fulani arif yake gani a fuskarta wasu hawayen farin ciki suka zubo mishi ya zo kusa da ita ya maza fuskan nan ya shafa ya kalli waziri ya ce tabbas ita ce ita ce ko ba a faɗa mini ba na san wannan jinin ya ce Allah sarki Allah maji roƙon bayansa insha Allah ya zai samu babban albishir a yanzu ba sai gobe ba kallon jaka da ya ce ki faɗa mini ina fulani take domin in je da kaina in kai ma yayi ita a lokacin jaka da ya ta tuno da sun bar a gida don ma ta san bacci take sai dai tana tunawa da ta duba agogo ta ga lokacin tashin ta ya kusa gashi bata kulle gidan ba cikin tashin hankali ta kalli sarki ranka shi dade tana gida kuma yanzu lokacin tashin ta ya zata iya farkawa gashi ban kulle gidan ba ina tsoron kar ta fito dan Allah ka sa mai da ni gida kada ta fito waziri ya ce ba damuwa mu je mu ga jikin Arif tukunna sai mu wuce tare sarki ya ce a'a tunda an ce jikin da sauki mu wuce kawai zakariya ta ce bari in yi ma Yaman magana sai ta dawo nan ta zauna kada ta farka waziri ya ce ranka shi ɗaya, mu je gaba ɗaya kawai mu ga jikin su mu wuce arif ai da haisam suna cikin tsara yadda za su haɗa filan ɗin su arman tana gefe ta shiga damuwa kallon haisam take tana tunanin idan aka raba su ba za ta iya haƙura da shi ba turo kofan da aka yi ne yasa su kallon kofan da sauri arif suna haɗa ido da sarki saurin koma kwanta da rufe idanun shi dariya ya kusa ba wa sarki bayan sun shigo ne ya maza kusa da shi ya ce lallai yaro na kai rago ne tunda har za ka iya kwanciya a asibiti saboda mace to da na zo na zo ne in ce maka na amince da zaɓin ka tunda na ga baka warke ba na fasa da sauri ya miƙe rike hannun sarki yana faɗin wallahi na warke ko yanzu a sallamin gaba ɗaya ɗakin suka sa dariya inda ni ma kaina na murmusa har ma da Aiman mai kuka sarki ce kwantar da hankalinka ba wanda zai hana ka auren ka kuma jinin ka ne bari mu je gida mu dawo ya juya gurin Haisim ya ce ka kula da su ke kuma mai kukan soyayya sai ki shiru tun tunda zaki samu abin da kike so tashi ki je gurin ɗiyata ki zauna da ita kafin in dawo juyawa ya fita su kuma suka bi su a baya takaitacce kenan inda cikakke in cike da mamaki a rufe kalli Haisim ya ce jini na kuma diyar abba to me yake nufi ka faɗa min mana dafa kafaɗar Haisim ya ya ɗago shi shi ma bai sani ba ce to mu jira su dawo mu ji daga gare su wannan kenan a littafin a makabarta a kaife ni littafi na hudu babi na biyu inda na zo karshen babi na biyu a nan zan shiga babi na uku kuma babi na karshe nake cewa mu je zuwa dan jin yadda za ta kaya jakadiya karima sai kuka take tana faɗin tsakanina da gimbiya zakiya Allah ya isa muguwar mata ne ta sa cikin bala'i kuma gashi yanzu mu ne a kulle babu ba mu da wata shaida da za mu nuna mutane da za mu nuna wa mutane tana da hannu a cikin da abin da muka aikata kai tsona ne karima ba riƙe amanar mutanen gidan nan da suka bani ba na ci amanar su nima ko Allah ba zai bar ni ba yanzu shi kenan haka za a yanke mana hukunci muna kallo a bargin biya wani irin dariya sarkin fada ya ce ki daina hawa yanki a banza waye ce miki ita ma za ta kubuta ni ba ba na barin baya da kura in dai za ki aiki da ni to dole sai na samu madafa inda zan kama zan kama ko an faɗa miki ne ma ina irin kwakwalwar jinin sarauta nake da ita wadda wadda bata da seti kawai malama ki zuba min ido ki sha kallo gobe suna zuwa gidan a falo suka ci karo da ita ta fito sai raba idanu take ta ya tsaya ya zuba mata ido tabbas ita ce sai dai ta rame hannu ya daga sama yayi wa Allah godiya waziri ya ce jakadiya kama ta motsi hannunta ta kama suka wuce waje nema ina biye da su kamar zela da sallama suka shiga falon sarki Hashim yana zaune bisa keken shi yana zuwa yana sa'ar tashi wato tunanin fulanin shi matsawa kusa da kusa da shi sarki kasim ya kafaɗan shi ya a hankali ya dago yana kallon shi wasu siraran hawaye suka fito daga idanun shi duka biyu alamu alamu dai sarki hashim ya ya yi mishi da lafiya murmushi kawai ya kama keken shi ya fara turawa sai da ya kawo shi kusa da su waziri sannan ya sake shi kallon su kawai yake jakadiya ya ta kamo hannun fulani wadda take boye a bayanta ta fito da ita daidai lokacin da suka hada ido da sarki kasim fulani ta ji kanta ya wani irin sarawa sarki kasim bai san lokacin da ya miƙe tsaye daga kan keken da yake ba yana motsi yana nuna fulani da hannu ita ma kanta ta kwala wani ihu ta faɗi ƙasa kenan jikin shi ya fara rawa yana wani irin rawa take zube idanun shi suna fidda kwalla da sauri suka iso gurin gunshi jakadiya sabiyar ko gurin fulani ta nufa dai tana taba ta ji babu numfashi tare da ita waziri ya kama sarki hashim ya dora kan cinyar shi yana wadda jikin shi sai rawa yake ya nuna fulani da dan yatsa da karfi yace ce fulani jakadiya safiya ta kalli so ta kalle su waziri tana kuka ta ce ba ta numfashi ba sarki kasim wadda ya gama rudewa ya rasa inda zai je ya kalli waziri ya ce ya za mu ne waziri ya ce kawai mu ce mu wuce da su asibiti wannan shi zai fi sauki sarki kasim ya ce ma jakadiya ta je ta kira su halar ta zo su tafi tare a nan waziri ya kira wasu fadawa su kaka aka sa shi a mota sarki kasim ko wanda ya ɗauki fulani ya kai ta mota waziri ya tara manyan fadawa guda ashirin ya ce umarni nake baku bayan fitar mu kada wani ya kara fita daga gidan nan ko kuma kuma ya shiga har sai mun dawo na ba da umarni jakadiya safiya tana zuwa faɗin nan gimbiya su halar jikinta ya fara rawa bata san da wani ido za ta kalle ta ba ganin za ta ɓata musu lokaci ya sa kawai ta shiga lokacin gimbiya tana zaune a falo ta buga tagu mai saurin ɗagowa ta yi tana kallon jakadiya cike da fargaba ta ce da allah kada ki ce mini na rasa yarima don Allah ki haƙuri sun koyar da kai ta ce baki rasa shi ba mai martaba ya ce in faɗa miki ki fito mu tafi asibiti da sauri ta ɗauko hijabi ta nufo suka je mota tana zuwa suka shiga wata mota ita da kadiya su kuma suka shiga ɗayar suna ja zuwa asibiti a zaune a rufe ke a bisa gado gadon beauty yana rike da hannunta sun hannunta idanun shi na fidda hawaye ya kara kallon ta sai dan Allah beauty ki tashi haka mana zan iya samun matsala idan baki farka ba Haisam ne ya matso kusa da shi ya dafa shi yace kai hakuri abokina za ta samu lafiya baka ga kallon numfashinta da yake fita bane yana tafiya daidai yanzu addu'a za ka yi mata za ta tashi suna zuwa aka yi emergency da su sai dai sarki wani ɗaki daban aka kai shi da dama likitan ya san kes ɗin shi daban ne akan fulani likitoci suka tsaya suna ba ta taimakon gaggawa gimbiya su halar da suka zuwa kuwa in cikin cikin ta gashi wani irin yanayi tana son ta tambayi jakadiya safiyat amma kuma kunya ta hana ta ganin haka yasa jakadiya ta ce mu je ki ga jikin yarima kamar jira take ta wuce cike da kunya ta ce mu je mu fara ganin jikin surukar ta ko ba karamin daɗi jakadiya ta ji ba da jin furcin gimbiya ta ce mu je gimbiya ta ce don Allah ki hakuri da abin da na miki Ido na, ne ya rufe har na furta miki waɗannan maganganu marasa daɗi ki yafe mini kuma hubbi ya yi min bayanin komai na gane tabbas soyayya babu ruwanta da wani mulki ko sarauta kuɗi ko talauci na yarda da zaɓin da ya yi ɗari bisa ɗari na yi kuskure cewa da na dole ɗan sarauta sai dai a auri jinin sarauta sai kuma gashi ba a je ko ina ba Allah ya nuna mini ishara da ikon shi na yadda da abin da na gani murmushi jakadiya ta ta ce babu komai Ani sai ya kamata ce na nemi yafiyar ki saboda na rufe miki abubuwa da yadda ma wadda ba laifi na bane mu je ki ga jikin nasu tukunna za ki ji komai hannun beauty suke a cikin na Arif yana ya fara motsi da sauri ya kalle ta yana faɗin ya kalle su yana faɗin haizam wallahi motsi take yi ƙara matsawa kusa suka yi yaman ta ce idan ta nan ma juya ake a rufe ce beauty don Allah ki buɗe idanunki, ki ne kusa da ke babu wanda ya isa ya raba mu don Allah ki tashi abba ma yana duba ki kuma shi ma ya amince kallon Aiman yi hawaye suna zuba daga idanun shi ce don Allah ku ce ku tashi ku ce da tashi mana ku ba ta haƙuri a daidai lokacin da su gimbiya suka turo ɗakin babu wanda ya kula da su hankalin su na gurin beauty tsaye a tsaye gimbiya ta yi tana kallon su gaba ɗaya tausayin su ya kama ta gani take duk ita ce silan wannan yanayi nasu na haula inda suka shiga jakadiya ta matso kusa da su ya haka ne daidai lokacin da beauty ta bude idanunta bata sauke su kan kowa ba sai kan gimbiya su halar sai kawai suka ga ta sashi ta tsorata ta kwala kara daga karshe ta ce mama gaba ɗaya ɗakin sai da suka firgita da jin abin da beauty ta yi ta yi saurin shigewa jikin arifiyar jikinta na mugun rawa ta ƙara rungumar shi ya na rike da ita yana shafa banta lokacin ya juya ga momin shi ashe beauty ita ta gani saurin ɗaure fuska ya ce momi don girman Allah ki fita kina fa gani yadda ta tsorata daga ganin ki tunda beauty ita take a rayuwa ba ta taɓa magana ba amma a yau dalilin tsoratar ki da ta yi gashi ta yi magana don Allah ki fita kafin ma ta ƙara ganin ki ta rasa ranta gaba ni ma mutuwa zan yi cike da tashin hankali gimbiya ta juya ta yi hanyar waje tana kuka jakadiya ta kamo ta tare da farin kada ki fita dawo zan mata magana kai kuma ka nitsu ka san fa da wa kake magana jawo ta ta yi kusa da shi ta matso kusa da gadon beauty wadda take kwance jikin arifa hankali jakadiya ta dafa ta ta ce tashi tashi ki ji wani abu yar baba ba zan cutar da ke ba ko to idan har kin yadda da hakan to ki tashi ina so kuma kada ki ji tsoron komai gimbiya ta zo ta duba ki ne kuma tana so ta faɗa miki ta yadda da za ku yi aure da yarima da jin haka beauty ta tashi sai dai bata ƙara yadda ta rabu da jikin arif ba shi kan shi murmushi yake yana kallon momin shi kusa da beauty gimbiya ta matso ta kama hannunta ta ce ki yi haƙuri kin ji wasa nake yi muku babu wanda zai raba ku ni ma ina son ku jawo ta ta kamar jira take kawai ta shige jikinta gaba ɗaya ɗakin sai aka sa dariya wani irin ihu fulani ta farka tare da faɗin na shiga uku za su kashe ni tana ihu tana za su kashe ni ganin ta ƙi nutsuwa ne likitoci suka kirawo wasu waziri addu'a kawai waziri ya fara tofa mata da sarki kasim lokaci kankane ta samu nutsuwa gaba ɗaya a firgita take likita ya ce da alama tunanin ta ya dawo sai dai a gaskiya a tsorace take kila mutanen da suka mata sanadiyar shiganta wannan halin sun tsoratar da ita sosai don haka shawaran da zan baku idan akwai malami a kira ya yi mata addu'a da yardan Allah komai zai dawo daidai waziri ya ce mun gode sosai haka in kana ganin za a iya sallamar ta a yau likita ya ce kwarai mako babu sauran damuwan da ke damunta dan ta dade tana shan magani duk da mu muke bata maganin amma mun gane ana bata magunguna masu kyau wasu kuma ba mu muke bata ba mun gode bari mu duba jikin yaya shi ma an sarki hashim jikin shi ya sauki dan so yake a bar shi zai dubo fulani amma likita ya hana turo kofar da suka yi ne da sallama aiko yana ganin su yace ina fulani iya jikinta me yake damunta gaba ɗaya sai da suka yi mamakin maganar da ta fito daga bakin sarki yau shekara goma sha takwas da watanni bai taɓa magana ba da sauri sarki kasim ya je gurin shi yana murmushi rungume shi tare da faɗin ita ma ta warke a yau za ta koma gida cike da fara'a sarki ka sarki hashim ya ce alhamdulillah alhamdulillah ni matan Hamza a nan nake cewa alhamdulillah alhamdulillah kada ku manta muna nan a littafin a magabarta kan haife ni littafi na hudu babi na uku kuma babi na ƙarshe don haka nake cewa zai zuwa don jin yanzu za ta kaya inda duka duka yanzu za mu shiga shafi na ƙarshe kenan a cikin labarin cike da farin ciki da fara'a sarki hashim ya ce da gaske waziri ya ce sosai marin sai doye wasu hawaye suka zubo ya ce allah na gode maka da kadamin da fulani ta allah ka tona asirin duk wanda ya ma fulani haka ni kuma na yi alkawari ba zan bar shi ba likita ya gyara murya ce alhamdulillah dama na ce muku yawancin irin wannan matsalar idan mutum ya haɗu da ita ta dalili rasa wani abin da yake so to duk lokacin da ya ga wannan abin da yake so bai yi tsammani ba to in Allah ya yarda abin zai zo masa da sauki zai samu sauki to hakan ne ya faru ga mai martaba jikin shi ya samu lafiya ba tare da ɓata lokaci ba zai fara tafiya kamar kowa amma kada ya yi garaje gurin fara tafiya yanzu haka za mu shi sanda wadda zai rika taka da shi zai mishi magani gurin tafiya kuma za ku iya tafiya a yau sai dai dole zai sha magungunan da za su bashi daman haka wadda za su taimaka ma jikin shi ya kwari sarki kasim ya ce yanzu kam tun da farin cikin ta dawo ai ba maganar magani komai zai sha tun da ta dawo ita za ta kula da shi dariya suka yi gaba ɗaya sarki hashim ya ce yanzu ku kai ni in ga matata kuma in tafi ko ma da rarrafe ne dariya suka yi likita ya ce a'a gara ma ku tura shi ya ga farin cikin shi kowace kunce take idanunta a kulle ba bacci take yi ba tana so ta yi tunani sai dai ta fara tana fara tunani kanta yake fara sarawa da sallama suka shigo lokaci guda ta bude idanunta bata sauke su kan ko ina ba sai mijinta Jan jiki ta ta tashi ta zauna fuskanta dauke da murmushi ta ji wani irin farin ciki turka shi tura shi akai haka kashi har kusa da gado sannan waziri ya kama hannun sarki su kai waje hannu ya sa ya kama wani ta fuskan shi dauke da murmushi suna saukowa daga bisa gadon nan ta durkusa daga wurin ta shige jikin shi tana kuka rungumar ta ya kara yi da ke yana shafa bayanta dakin beauty suka nufa a zaune suka same su suna hira dariya beauty kuwa take da jin gimbiya tana jin gimbiya sai dariya take sai dai har yanzu tun da maganar da ta yi da farko bata ƙara cewa komai ba a ribinwa ƙara matsawa yana manne da ita wani irin farin ciki ya ratsa zuciyar sarki kasim ganin yadda ya same su sarki ya ce wai ina arif mara lafiya ne kan ne kam me ke faruwa ne mun je ɗakin shi mu gan shi ba dariya suka sa arif ya ce ai na warke gimbiya ta ce ba dole warke ba tunda ya samu abin da yake so dariya suka ƙara yi waziri ya ce hmm. ku tashi mu fara shirin tafiya gida tun da kun warke dare yayi sosai sarki ya ce gaskiya kam yau dai asibiti ta zama wurin ta masoya haka likita ya basu sallama tare da magunguna sarki hashim da fulani suka zauna hanya kama hanya zuwa gida har yanzu dai sarki hashim bai ga beauty ba dan sai da suka fara shiga mota sannan su kuma suka fito lokacin da suka isa gida kuma dare yayi haka yasa gimbiya ta ja aiman da beauty ta ce majakadiya sai ki taho mu kwana anan kin san dai yaya ba zai ba zai bar ki mu kwana a wani wuri ba ko dariya ta ta ce haka ne mu je kawai kallon su a ta ta ce haisan kai ma fa sai ka faɗa su hajiya a nan zaka kwana gurin budurwarka kada su ji shiru rufe fuska yana dariya ce na faɗa musu ta ce tabɗi lallai kam to magana ta yi daidai a daidai lokacin da motar su waziri ta shigo gidan din harabar gidan kuwa suna haskawa jikin bishiya suka haska Fiskar mai ɗaki da sauri take ƙara laɓewa domin ta daɗe a gurin tana jiran daman da za ta samu kawai ta samu ta gudu hannunta rike da ɗan ta sai dai babu wanda ya ganta daga sarki kasim sai waziri <sighs> dama shi ke jan motar sarki da fulani suna baya wani murmushi waziri ya wuce bayan ya fakin ɗin motar ya saurin fita ya kirawo masu gadi mai ɗaki tana ganin haka ta koma fat ɗinta ƙara jaddada musu ya kan su kula da tsaron gidan nan su kulle kowane kofa kar su bar kowa ya fita haka suka ci gaba da kula da gida da falo fulani ta kalli waziri tana riƙe da kanta kamar mai tunani sarki ce lafiya fulani ko kanki ne ke ciwo ta girgiza kai can ta yi saurin bude ido ta ce ina yarinya ta sarki ce kina nufin kin haifi cikin da ke jikinki yana raye kai ta girgiza ta ce don allah ku bani ɗiyata wallahi na san na haihu na sani na haihu kada ku ce mini ta mutu ina diyata waziri ya ce kwantar da hankalinki diyarki tana nan a raye asali ma babu abin da ya raba ku a tare kuka zauna da ita babu wadda ya same abin da ya same ta har yanzu tana gurin gimbiya su hailit kuma na san sun kwanta kin ga dare yayi ki bari da safe zaki ganta murmushin jin daɗi ta ɗaga hannu sama ta yi wa Allah godiya kana suka yi sallama suka fita sarki ya ce tashi mu je mu yi wanka murmushi ta fara yi ta ture shi gefe tana dariya hakan kuma suka je suka yi wanka tare ta taimaka mishi bayan sun fito suka yi sallah suka kwanta cike da farin ciki na ganin junan su rungume da juna kamar wadda za a raba su haka suka kwana suna fita waziri ya kalli sarki ya ce kaga abin da na gani sarki ya ce ka bare mana na gani Allah kai mu gobe na san za mu gano sauran munafukan gidan nan daga nan suka yi sallama kowa ya faɗin shi wannan kenan washe gari da safe da misalin karfe goma malam ya iso aka sauke shi a masauki bayan gama cin abinci aka kawo shi fada lokacin sarki hashim da fulani sun iso gurin nan ta sha kyau sosai tana zaune gefen sarki bayan gama gaisawa da malam ya tambayi jikin jikin shi ya ce alhamdulillah jiki ya sauki dama akwai dalilin da ya sa yanzu kuma na samu magani a kusa da ni dama haka ne malam ya dariya ce to mun gode wa Allah da hakan ya kaso abin da nake so da kai shine kai hakuri da abin da zaka ji da abin kuma zaka gani yanzu na san zaka shiga damuwa amma muna so mu kawo karshe ne mu munafukan da suke gidan nan kuma kai ma na san zaka so ka san waɗanda suka yi wa fulani haka sarki ya ce haka ne babu komai Allah ya sa in ji alkhairi malam ya ce amin daidai lokacin da gimbiya su halar da su beauty da Aiman da Jakadiya da Arif da Haisam suka shigo ai Beauty tana ganin mamanta da gudu ta ruga ta fada jikinta tana dariya tana ganin ta ta rungume ta tana faɗin yarinya ta sarki da mamaki ya kama shi da sauri ya kalli Fulani ya ce wannan ita ce diyata kai ta ɗaga mishi ta ce bai san lokacin da kwalla ta cika mishi ido ba waziri ya bada umarni a fito da su jakadiya karima sannan ya ce da jakadiya safiyar ta kira wasu gimbiya zakiya da mai ɗaki wani bafa da ya kira wasu baban su fulani da baban darazo kowa samu guri ya zauna yana kiran yana tsira ya ji kiran abin da za a yi ni ma dan hamza na ce to bara in dan je hutu rabin lokaci alƙalamin nawa da baki na sun gaji dan haka nake cewa zan huta nan sai dai mu haɗu a littafi na biyar kafin su ma su samu shigowa fada mu ji yaya za ta kaya a littafin a makabarta aka haife ne littafi na gaba wato littafi na biyar yana nan tafi gare ku ku nema kawai ku sha labari shi da ɗan uwan shi na ƙarshe wato na shida inda anan nake cewa alhamdulillah na hudu kam na gama shi a sai dai mu je ga na biyar da na shidan su ma tare suke kamar yadda ɗaya da biyu uku da hudu to haka biyar da shidan ma huta lafiya